الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين <clears throat> ما بعد أمام البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau الربيع الأول ga watan rabi'ul awwal shekara ta 447 bayan هجره ta manzo annabi muhammad sallallahu daga makka zuwa madina kuma sha tara ga watan tara 2025 wato a kalandar bature masul ma'ida kenan za mu tashi ayata ta 90 darasi na 16 allah ya samu dace to dai kiɗa zuna yi kamar bayani za mu tattauna ko mu ɗan taɓo wasu daga cikin alamomi da ke nuna son annabi don kuma yana da alama komai za ka da alamar shi misali ko mota ce in tana son ta ratse ta shiga wani wuri sai ta ba da alama ta ce ai danna alamar ba na son ce signal alamar faɗakarwa misali to ina so to kafin mu je ga karanta yan ƙurani mai girma wasu daga cikin alamomin ga farko tukun menene ma'anar soyayya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine habibu rabbil alamin shine khalilur rahman babu halitta mai tsada irin annabi muhammad matsayin ya kai inda ya kai girman ya kai da aka daraja ta kara tsagawa an gane ko shari'ar shi ta shafe disarin shari'o'i yace bi shir'atihi kullu shara'i'i tunsakhu da dokokin sallama ne dukkan shari'a aka ainihin shafe su to a takaice in ka ce so wani ma'anar soyayya ne ne ma'anar alhubbu ko almahabba suka ce alhubbu ko almahabba kowa mujarrabul mail tabi'i mujarradu almailu at-tabi'i ila al-mahbub lil zunzurutun karkata da zuciya ke yi zuwa ga abin da take kace soyayya ko ka ce so ga misali idan kana cikin tsananin jin zafi makogoro kamar ya ɗashe ko ya ɗaɗashe saboda tsananin zafi sai ka iske kofin shayi mai turri da kuma kofin ruwa mai sanyi ko ba a gaya maka ba zuciya kan farkata zuwa ga shine to shine so suka ce mujarradu almaini tabi'i lil kalbi ilal mahabu mujarrad natural disposition zuciya ce ina son kaza mutum idan ya gama ce wanda ta yi mai da aure zuciya sai ta aika sako ƙwaƙwalwa sai ta cefka, ina so a yi da ni kasan mai ake zai da ni a misali to ni shi ne so inda kana magana so a harshe kawai wannan daga cikin malaman kuletin eh, al'aqida a umar ƙura yake wannan bayani shekaru aro-aro to ma idan ka ce son annabi sallallahu alaihi wasallam to ba gaskiya ya dauro ba irin wannan ba ordinary ba alalala abada shi wannan so ne wato an wahis batan harkatar da zuciya ke yi zuwa ga son da take ma'ana sassan saboda tsaunan lada don ibada ne amma don ka karkata zuwa ga ina so in hau bishiyan mangoro an lalata za ka samu ibada kake a wurin la to so annabi sallallahu alaihi wasallama shine الميل التعبدي إليه طاعة لله رب العالمين الميل التعبدي الميل القلبي التعبدي تجاهه إحقاقا لمفهوم العبادة كركت الدزوجة كي gare shi saboda neman يبدن Allah. tunda Allah ya so shi ai na shafar a waka tunda Allah ya yabe ka duk wanda ya ƙi kama ya gaba ya ka sa Allah sallama ibada ne addini ne rashin shi talauci ne ga zuci rashin wannan so din wato hasara ce wacce aka tafka ta to inda mushkilar take wannan so ba a bar shi ka ce kai yanda kake so a'a tun da dai addini ne ku dole an riga ka son dole an riga ka sai dai idan ba addini bane in ko an riga ka to sai ka koma gaba waɗanda suka riga ka son shi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu annabi ake nufi ku wakkara shi ku taimake shi ai sai da so ai ashe an riga ka la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walihi min malihi wa waladi wa nas ajma'in hadisi ya tabbata na ce wallahi ɗayan ku ba mai imani ne sai na fi sowa gare shi zuwa ga dukiyar shi da 'ya'yan shi da iyayen shi umar ya ce ya rasulallah wallahi in baya ga raina da ke zuci ba wanda nake so in ya ce yana umar da sauranka har ka ji ka fi so na sama da ran naka wallahi ce ya rasulallah al'an la'anta a habbo ilai min wani min mali wa wani wala wa min nafi? nafsi ce al'an ya umar yanzu ka zo hanya ya umar to ka so da suka ce suna son ana faɗa sai Allah ya mazuciyar kyauta ta ji ta tafke ma na soyin gaba ɗaya kuma ya samu gold medal aka ce al'am yanzu ka zo yanzu ka zo gari lamari ne ba na wasa to mu sake komawa baya kaɗan kafin na je zuwa ga alamomin da ke nuna kana son annabi ya wani za ka zo ka yi surutu ta yadda kake so kai addini ne kana son lada to duk addini duk ibada ya tara sharuɗa uku ba haka ba mu yi sallah asuba yanzu mana ko kuwa a saboda ne kuka ce ina ba ruku za mu yi ba ba su zuda ba liman bai ja aya qur'ani ba ya kuka ce ba ta yi ba ma da Allah fata ba ma kuka ce ta ba ashe dole addini sai da kaida sai ba ma wannan ba ka je ka watsa ma tankin ka na mai kunun zaki ka ce shine fowai za ka sha mamaki ko to a kenan kuma yana bukatar ka'ida to su malamai suka ce <clears throat> wanda ya bauta ma Allah da soyayya zalla kawai munafiki ne man abadallah bil mahabbati wahdaha munafiq ita shi kawai a yanar saboda tsananin so so so shi shauƙi shauƙi shauƙi ibara ta nifaka na biyu wa man abada Allah bil khawfi wahdahu asba haruriyan wa kharijiya wanda ya ta ma Allah kuma da tsabar tsoro kawai ta ya zama dan khawarija kamar da wata ce ta ce nan Aisha ta ce ah, me yasa mata ke kaza wanda kaza ko sun ce me a harinta an ke ba haruriya ce an gane me yasa mata suke rama kun tuna hadisin ko suke rama sallah suke rama azumi banda sallah tace a sun anti ke ba haruriya ce ai ta yi tambaya ne kawai haruriya su ne yan khawarij yan yankin harura shine mana magana ta ce tambaya kawai ne ke to wanda ya bauta ma Allah tsoro kawai shi ne masu cewa duk aiki na sabo wanda aikata sabo dan wuta ne to khawarij kenan hakikar Allah suna ba haka bane duk sabon da mutum ke in ya mutu da imani ba ka daidai mai kauna samun rahmar Allah a fahimtum amma man abadallaha bil khawfi kuma suka ce yawa wanda ya bauta ma Allah bin raja da kauna kawai ya zama murzi ke amma man abadallaha bil mahabbati wal khawfi wal raja huwa al mu'min al haqiqi mumini kenan grade 1 ibn fari dan yace innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in suna roƙon ubangiji rahaban kwaɗayi wa rahaban da tsoro sai ka tara ka ji tsoron zunubinka kai kaunar rahamar ubangiji kuma ka so shi na amanu ashaddu hubban to wannan sharhin shi ma muhimmi ne to kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi girman halitta shi yasa ko sunan shi Allah baya kira kai tsaye la sai ya saya sunan shi yakan ce ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabi ya ayyuhal muzammil ɗayan kuma ayyuhal muddassir amma ce ya nuh ya musa yana kiran sunan su karara amma shi ku sai Allah ta'ala sai ya saya bai taɓa ce ya muhammad karara ba binci ƙur'ani gaba ɗaya kila ka ce to ai gashi an ce muhammadu rasulullah to ai nan ba kira gaba da gaba da an sha faɗin wannan ko a wuri hudun nan wani labari ne ba magana ba ce ba mu haɓaba ba ne ikhbari ne naku ya musa wannan mu ba ne jazakumullah khair yana daga cikin wuraren da malamai ke ƙara zaƙolo muhimmanci da falala da matsayi na annabi muhammad a birbishin yan uwan shi annabawa allah ƙara musu aminci to la'alla laccan ma ta cinye mana tasirin yau amma bari in gaggauta an faɗi su guda takwas ɗin suka ce alama farko da ke tabbatar da mutum masoyin annabi ne shi ne ta haƙiƙun risalati wannan buwaci lahu isbat ka tabbatar masa manzan Allah ne ka tabbatar cewa annabi domin wake maganan filin baka da dbc wace maganar ainihin mota ko kuma maganar taya baka da kaza a takaice a tabbatar mishi da manzanci ta wannan duk musulmi ya tabbatar da wannan sai ya ce muhammadun rasulullah mun yi imani duk musulmin duniya mu yi bishara allah ya mana wannan kyauta din ne ya faɗa da munafinci shi da allah mu dai mun yadda ka ce manzon allah ne haka ne ɗaikin na biyu domin saboda ba zai yiwu duk wata soyayya ka gina ta in baka ma tabbatar mishi da ofishi in ka so ka ce mai ofishi ko ka ce matsayi na annabci da manzanci ba sai ka tabbatar da wannan tukun ko addu'a ce ba za ka yi ba sai ka yi imani in ka ce ya Allah ah ka yi imani da Allah ne ko kuwa wannan yana yana kiran Allah ne ba kiran Allah kenan hatta addu'a sai fukan ce amin qabla an tad'uwa kai imani to na kai mun ce rabbana atina mun yadda rabbana rabbana hablana mun yadda da rabbana to haka kafin ka gina soyayya sai ka gamsu cewa annabin Allah na sallama kuma tattare da wannan kaida da annabi ne na ƙarshe babu annabi bayan shi ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن وخاتم النبيين قال كالبزيشن علينا شكين سورة الأحزاب محمد بابا بن إيه دقي سكين مزاجينكم بن إن الله من زن الله نيكم تشكمكم النبا شي كان كان قومتين يا يدا النبي ني in ya ce akwai wani bayan shi to wannan soyayya ƙarya ce kamar da ahmadiyya da suka ce gulam ahmad qadiyani shi wani annabi ne fitina na biyu na biyu ka fifita sanya sama da kowa cikin halittu saboda hadisin da kuka da abin abin da gaya ma umar ta yadda ko da umarnin shi ya zo na annabi sallallahu alaihi wanda ya tabbata kuma ne ce ga umarni na shi to wane ne shi kuma aka samu cin karo a ji magana wannan mutumin kowa ya hatta mahaifi kaɗa ga namun zan Allah sama da shi in ba ka ba in ka shekara kana waka kana wani biki za ka fifita magana wani akan magana sallallahu bayan ta tabbata karara ga nassi ka kamo cin ka kamo nan ka dinga kiyasi wanda la qiyasa ma'an nafs wannan ya nuna soyayyar da kake yi ba na gaskiya bane na biyu taqdimu mahabbatihi ala hubbi kulli al bashar kulli al-bashar hatta al-walidayn dole suka ce kanwar naki sai ka fi shi karkashin wannan mutane da yawa sun fadi yanzu ka ɗauki shi ma za mu samu lokacin muku sharhi ne faɗi a kan ƙor'ani tarihinsu da asalin ƙor'ani yanzu ka fara tun karni na goma sha takwas suka fara sabandin samtana a indiya kana da irin su abdullah da karalawai da irin su ahmad khan a masar irin su muhammad abdu irin su aburaiya asalin abin turamulki mallaka ne suka shigo da aƙidan da ƙor'anizm mun san tarihi za ku ji fatawar malamai a kansu da inda malamai suka fidda su ma daga musulmi domin muddin kai inkarin sunnar annabi wadda ita ce mai fassara qur'an ta ƙor'anin ma ko ka ce kana son ƙor'ani ba gaskiya ba ƙarya ne samu lokaci mai ba ko lacca faɗi a kansu la'allan allah kai mu sati mai zuwa amma yanzu ɗaya bayan ɗaya alamomin son annabi sallallahu العلامة الأولى تحقيق الرسالة له والنبوة له فإن كتبت مشي ده منزنشي cikin tabbatar mai da manzanci akwai tabbatar da annabci akwai mana saboda ai duk manzo annabi ne amma ba duk annabi ne babban matsayi ya kunshi karamin matsayi ai wallahi ba ni da komai aljo sai naira dubu ashirin sai ka ce da suna da dubu biyar ai cikin dubu ashirin akwai dubu amma in ka ce kana da dubu talatin ta ce to babu ai sun na gaya maka ka'ida ce inna fi wujudi الدرجة العليا wujudu a daraja a duniya cikin samun babban matsayi akwai karmatsi ciki sura ka tabbatar musu da cewa shi mazun shi yasa Allah ta'ala a cikin suratu al-ahzab sai ya kulla karamin matsayi wa khatamun nabiyyin yace musulmin ba kila ce to ai to ai annabi Allah ce ya kulle eh hmm. a ah, abin manzanci Allah ya kulle da kulle annabci ba sai aka ce to cikamakin annabawa ne in annabci an kulle ina ga manzanci ko wata hikima qur'ani na biyu ina jaddadawa hubbuhu ko fawqa mahabbati kull bashar an tuhibbahu fawqa mahabbatika li bashar kana iya sayyaga lafazin da kake so amma dai jawharin sakon ka rike shi hadisin umar sai na umar na uku ittiba'u sunnatihi kalban wa kalaban bin sunnan shi ba kakkautawa inda ta tabbata don akwai abin da yake bai tabbata ba yi to nan kaga a shi dole ne ka tashi ka karanta ilmul hadith ka san menene inganta wanne ne bai inganta ba da farauta misali dole sai ka bi sunan shi saɓanin su waɗancan za mu zo kudu ba kan su lacce akan su masu da'awar ƙura'ani yau sai in ka bi sunna abinda ƙura'ani kawai ya faɗa talla ita ce sunna banda sunnar annabi haka su ga wannan halaka ce za mu zo mu ji me ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ce sunna duk wani abu wanda yake da ka ɗauke shi a rayuwa a matsayin samfurin rayuwarka ya zama sunna misali da sunnan shi shan koko da kosai kullum sunnan shi kenan salon shi amma sunna a harshe kawai mai idan ka ce sunna a sallallahu sunna annabi sunna annabi sallallahu ita ce ne kullum ma ofira. ونقل وفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية سواء أكان ذلك قبل البئثة وبعد البئثة لأنه أثم قبل البئثة وبعد البئثة wannan shi ne most comprehensive definition na ma'anar sunna duk abin da aka ciro aka ɗauko aka kalato aka صلى الله عليه وسلم shin magana ce aiki ne ko abin da ya ga an yi ba tare da ya hana ba na ke to bin sunni sau da kafa malam ya ce dinin nabi muhammadin akhbaru ni'mal matiyatu lil fata afaru la targhabanna an al hadith wa al qira'u laylun wal hadith ولربما جعل الفتى سبل الهدى وشمس بادغة لها أنواع أذكر رائية حرم ترى من الله صلى الله عليه وسلم حديثي ما دلا دا أبين هوا مهوكان دوكين سنة زوا فهمت القرآن saboda ya ce wa an zalna ilaika zikira litubayyana lin nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun mun saukan maka da ƙur'ani don ka yi musu bayani Ya ce ba ruwanka da bayani shi ɗan ƙur'ani musu muka ce ƙur'ani zalla ko ku shi ɗan ce zalla ɗan ce zalla za mu gana kansu mu ɗauko muku tarihinsu fitattunsu da sauransu misali da manufarsu aikin tura mulki mallaka ne saboda kurusa ɗaya daga cikin mafadir shari'a sunna a kai ƙur'ani karkashin wala ya zalo na yi katilu na kaktar dukun ilbabawa ƙaraka na faɗi alamina zuwa yanzu alama ta farko tabbatar mai da na biyu kama da kowa na uku aiki da sunna shi yawa suna ita ke bayani suna ita ya fayyace ƙorani kamar yadda al'imamul auza'i ya ce ya ce a sunnatu la al-ƙoranu ahwaju ila sunna min as-sunna ila al imam ahli sha ya ce a halkullun ƙorani ya fi bukatuwa zuwa ga sunna sama da bukatun suna zuwa ƙur'ani imam shafi'i al-muttalibi al-makki Alhashimi, hashimi Allah ya rahamshi sai ce na'am li'anna sunnata taqdi ala al-qur'an saboda sunna ita ce alƙali ita ce ke bayani saboda ayar da muka karanto a cikin annahar ayar 44 litubayyin dan kai bayani Allah da ce bayyana Qur'ani na ga wani Qur'an da ce shi kawai ka rike zalla to waje bayyana maka shi wanda aka bashi to ka ce ba ranka da bayanin shi kai qur'ani zalla shi ke tabbatar da ba gaskiya kake ba musulunci kake ba dan aikin wasu miya ne a shigo a to ba zai yi ba Allah baya barin kuma al'umma haka sai ya aiko da ma'abota ilimi sun yi bayani tun tun an da dai wannan ku ne kuke ganin kamar bakon abu na gaya muku jakaralawi a india fiye da shekara 200 ko 100 ya yi wannan lalata ɗin amma ina yake ina gulam qadiyan misali هنا اسم محمد عبده بي اما ره هنا ابو ريا هنا احمد سيد منصور ان ذا امريكا يكيرا هنا يكي بيك ايه وانا نشير منه ايه مثالي كما دول السعين باني لتبيننه للناس ولا تكتمونه انا شي ساعة اهل السنة كنتي ني سنة كنتي هي النبي كيسين عبدالنشي ya yake kwanciya ya yake cin asuwaki ya ya rayu da matan shi ya ya ya ya ya ya sunna daidai iyawarka a rayuwarka kuma na so ku sani akwai suna adiya akwai suna ta abubuwa kara muku cakula kara cakuda muku akwai suna ta al'ada ba ita ake magana misali bahaushe mai cece suna shi al'ada yakan sa zan na bukar duk inda ka ganta a duniya to arwa aka yi tamuci wata kasu za ka je ka gabatan malami amma da zani ya ɗaura zani wallahi kuwa kuma da zani to suna ce adiya ba matsalawa ne inda za a samu limamin harami ya sa necktie ya abin nan ya ja sallah ya ya ba ma zai yiwu ba yanzu ka ga su da shiga ma irin tamu nan ya sallah harami, da wannan shigan ba su da ba ce ish haza ish haza amma mu zai ga mana alfakarin sa kayan suna ai eh, to a gidan musuluncin ne sun ci albarkacin musuluncin amma ku dai na ba ku misali ne ai ba zai sa sai dai in yazo zo najeriya musamman ya sa kayan kasa mu akar makalla amma ya sa wannan da babban riga ya yi kari har kano idan sallah harami ba sunna su ba ce adiya conventional sunna to ba na muke magana ba sunna ta ba ta muke magana ba duk daɗin abinci a china sai baya maka daɗi ba gaskiya ba ne me yasa ko aikin hajji idan aka je mutan suna rashin lafiya saba cin abincin su? kajin maka a nan kusa da matsala akwai ainihin kano restaurant duk har farashi ka samu aure kuma wala ana layi malam bawashi an zo gida to kaga wannan sunna ce irin ta al'ada ba ita muke magana akwai kuma sunna ta abudiyya ita muke magana sunna ta bukar Allah Ka idan ka ce suna muna nufin suna suna sallama ta addini ko da suna ta al'ada ce mutane ke yi idan annabi ya riko da ita wajen ibada ta tashi daga adiya ta kuma ta abuja ka ɗauki misali larabawa a jahiliya suna barin gemu dokar ka zo ka ce a ainihin wato larabawa aji gemu ai suna ce adiya in adiyan ce so annabi ya ɗauke ta ya ce mu cika yau shi ta tashi daga adiya ta kuma mai ta ku gane karatun da ke dai laraba kuma rawa ban ce don kai rawani dole dole ka ba suna ambata a malaman sau da ya ba su rawani irin wadannan sali suka ce al'adar larabawa ne kawai annabi ya yi da haka muke rawani lokaci lokaci so ku kare mu kara faɗi da bayani kan suna adiya da suna. ta'abbudiyya akwai sunna conventional akwai sunna wato devotional devotion ta ibada convention ta al'ada conventional sunna devotional sunna ko mace tsakanin su biyu a rafton alamun sa'anin sarfuna ta uku mun faɗi nawa mun faɗi nawa madalla tahkimuhu inda tanazu'a alama ta hudu ke tahkimuhu inda tanazu'a a mai da annabi alƙalin aka yi ja'ija dan ya ce falawa rabbi kala yi umenu na hatta yi hakimu ka fi mashirin haha tsayawar Allah ce wallahi ba su da imani sai sun mai da kai alƙali ya manzona cikin duk abinda suka yi misali kai ka ja shi ma ja to mu je sunna mana in ka ce a je zuwa ga al'ada muna da sunna ka ɗauki misali maulidi wani ce za a yi na ce ba za a yi ba ba abin rigima ba ne inda gaskiya ake so a je zuwa ga sunna mana Yan na ce ne aqimu maulidi akwai hadisi har ƙasa ta nade ba za ka samu ba to don babu ɗin ne ya yi sai a kamo can a kamo a kamo amma da yake sallo kama ra'aitomo ne kana da matsala ne to kai ka ce za a yi shi ce ba za a yi ba in Allah mai ke so mu koma zuwa kan mutu in babu sai ka bar shi kawai kake ta yawo a duniyar kamocin kiyasi ba a kiyasi bayan ga ganasi ga karawa ga maciji a ce to ai ga inda ya zo ja a wake magana ja ba wasu ba yana fada ba a menene ga mace an na ja ne gashi ka ce ya wuce gashi mun gan shi to lokacin da babu dalili to ko babu wani nasi da ya tabbata kuma duk abin da wani ke yi in na zaman an sallama wannan abin ya kamata a yi shi yiwar a yi shi yana nan yiwar akwai kuma bai yi ba to ba a kiran shi addini bikin taro saboda son shi yiwar haka na nan zaman annabi to bai yi ba al'ummar da take kowace daraja da albarka ba ta yi ba to mai na rigima kai kai kuma wanda ainihin ka ga yake yi a ka bar shi yana da dalilin shi da zai gaya wa Allah sai ka san babu dalili ba ka bukata ka kama sunan shi amma ba shi ne akan ga kai ma duniya bayani na ilimi ba ka bace Allah ya kama ku in kun sani kai shi لأن السكوت على المنكر منكر شروع أكم منكر للقادر أن يبين ثم سكت جلب على نفسه توبيخا من الله رب العالمين اياضا بالله اياضا تفهمون صبرك علامة صغيرة تقول من تحكيم عند التنازع اما يدش القالي لو كتن جاء ان جاء ايش كنت ترمذي لو كتن لو نمتن يا اورد لأي شيء باتسو سيدا كم ne sai to shikenan zan bata auren tun da bakin su tace ya rasulullah dan dama iyaye su sani ba su da haƙƙin tilasta mana masu da ka sa baki na sallama da kaga ganin shi ya ja ta ja annabi ya yanke hukunci kuma sun sallama saboda na masail ilai ta shine tahkimuhu inda tanazu hatta yuhaqqimuka sai su sannan alamar soyayya ta nawa intifa'ul harfi ma hakam don ya ce sun mala ya jidu fi an fukun harajan idan annabi ya yanki ga ƙa'ira ta shi kenan ka sami wata ƙwansarewa da suka ce to me sa'a tun da ya yanke hukunci kun fahimta ko yanzu ka ɗauki misali masu magana cewa wai mace ta fito ta yi mulki ta zama shugaban ƙasa hadisi ya ce cikin buhari ga hadisin abubakar ta lan yufliha qaumun wallau mun ra'a, duk mutanen da suka jiɗinta wa mace mulki da shugabanci ba su ba rabauta sai mutum ya je kakai a zuciya a wannan zamani na wayewa zamanin gender equality zamanin human rights dukkanin democratization wai musulmi ke wannan magana ana maka magana annabi kana magana wani can baka damu shi ba. to kaga wannan shi bi haka ma annabi ba kuma da ya ji nassi sai ya sami ja'ija to dole sai zuciyarka ta sallama kuma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita ta kenan daga abin da ka hukunta alama ta nauke nan ta shida wa yusallimu taslim at-tahkim adamul harak wa at mutlaq guda ukun nan ku da na baya mun samu alamomi nawa shida to duk mai da'awar sunan sallam a ce da shi ga abin da annabi ya faɗa kace to ai malam wani ya ce kaza imran ibn husayn babban sahabi ne a gaban shi ya karanta wani hadisi cewa alhaya uminal al-iman ita kunya bangaren imani ce wani sai ce lakin qara'ana fi kutubil mutaqaddimin anna fil haya'i ba'fan amma mun karanta littattafan mutanen farko kunya akwai rauni kawai ka zama wani irin mara kunya kawai kuma ne ce kai in ce da ke annabi ya ce kai min ja in ja da magana ce wallahi ba ni ba sake maga magana hannun mutu ka ji maza ko sai da kama imran aka ce wallahi ba munafiki ba ne wallahi ka ji ka san ran kai masu ɓasa sha maka gemu to kai haƙuri ko ba ku barin gemu malam suna da sha ba gemu na aka suke yi a shafa wallahi isbir isbir isbir sai ga fara huci ya sauke kace da imran ya haƙuri ka duba kaka sake أقول قال رسول الله كمن تعريب وتعطيل تولن شيني علامة نو كينن علامة رسول النبي صلى الله عليه وسلم وند دولن حب صحابته كيف صحابن شي son sahabban annabi sallama saboda kaso shi annabin ne kake san sahabbai din ashe in ka ki sahabban shi ko ka gamu da bala'i a imani kake la'antar su to tababbe ne kai ko ka ce kana son annabi an san ba gaskiya ba saboda son shi yuri laka mahabbata sahabati mm. tilqa'iyan إذا أبغضت الصحابة وبالتالي أبغضت النبي صلى الله عليه وسلم saboda zagin ɗan aike zagin aiken ne kun gane kuwa? haikwarai kuwa aka turo maka naira miliyan biyu kyauta da ɗan aiken sai ka fara surta shi da zagi ne za ka zokar to sai ka fi da ne saboda zagin ɗan aike zagin sakon domin martaba to su sahabbai an aike ne to sai ka zage su kenan musulunci ma ka zage shi wannan ka'ida ce muhimmiya ku fahimce ta da kyau ballin sana akwai abin da zan gani in su zage ta la ta a ashabi kar su zage sahabbai na fa fa wallazi nafsu muhammadin bi yadi an anfaqa ahadukum mithlu uhudin zahaba mabla wala nasifu inda ɗayan ku wallahi zai kashe kuɗin da ya kai dutsen uhudi yawa ba zai gegi darajar su ko rabin shi ba da kuma wannan tsakanin khalid ne da wani sahabi aka samu dan takaddama fa khalid ba sahabi bane khalid da wai abraham bin auf shi kai khalid kuma sahabi na tsagawa shi ma khalidin sahabi ne amma musulunta daga baya ko ka duba ina son sahabban shi shi sa ake ce da su baya cewa almajirai na saboda tawabu shi sama Allah ce idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana lokacin nan sai yake ce da sahib waye sahibin ne wane ne wannan siddiqul akbar sai na Abubakar yana da kirari guda biyar ana kiransa as-siddiq ana kiran shi al-atiq atiq ana kuma kiran shi as-sahibu ana kiran shi al'awwa ana kuma kiran shi na farko dai as-siddiq mhm. al-atiq as-sahibu al-awwam guda hudu na sai na muku mai siddiq al mai yau mai da lamari zuwa ga Allah ana kuma kiran shi al farifa wasai jannabu al shi ake nufi to da haka yani حب الصحابة من, من, من العلامات التي تدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم وبغضهم يدل على بغض النبي صلى الله عليه وسلم ko a mulki ne na duniya sai kaga mutane in aka ce shugaban kasa ya ci zaɓe ko an zaɓe shi kafin ya naɗa cabinet ba sai an tace ba hukumar kula da ɗa'ar ma'aikata a ji a tace shi code of biro nawa kake da shi na kuɗi za ka yi aiki da gwamnati sai an gane nagartanka haka gwamna haka local gama shi ya ake mutane suke iya tace abokanan aiki da shugaba shi Allah bai iya tace ba ko kenan ya aiko annabin da ya fi kowanne daraja amma bai haɗa shi da mutane nagarta ba kun yi ma imanin ku adalci kuwa nan ma zagin sabai kenan in dai a zamani na rayuwa sai mai mulki ya tace har ka iska wani in yi abin kunya ce to ya sauka ya ɓata sunan gwamnati ko kenan a mutane to a ce Allah ya aiko annabin ƙarshen zamani wanda ke ɗauke da saƙo na ƙarshe saƙon da ya ji ko ina duniya Allah kuma ya zaɓan masa sabai amma na gartattu. kai ka iya tacewa Allah bai tacewa ba shi ke tabbatar da lallai kai taɓaɓɓe ne lalataccewar gajaje, munafiki ne kuma ni sahabatu dunna sauko na ƙiƙa dun mai kinku domin kun aikin nan naku in ji mawutar saboda haka ya jama'a son sahabbai alama ce ta san annabi sai alama ta nawa al'ama ta nawa yawwa ta'azimu azwajihi li'annahunna ummahatul mu'minin wa azwajuhu san da girmama matayen shi dole da an ce aisha ka ce radiyallahu anha akwai mai bakar zuciyar da an faɗa sai biyu hankalin zada bai ba imanin ka ne rukwaɗe shi yasa wata ran wani ya faɗi bakar magana game da nana aisha aka ce kai ba uwarka ba ce sai ce ba uwata ba ce da labarin ya je kullum ta ce gaskiya ya faɗa inna ne ummun lil mu'min walasta umman lil kafiri na ma ainihin uwar mu'mini ce ba uwar kafirai ba ce hujja fatiha saboda dukkanin su uwayen mai wala an tanki wa azwajo min ne? abada ba ku ba sake auren matan shi dole to ka ji kana son su har ma ka karanta tarihin su ka san labarin su alamar san annabi ina zan tambayi ku wace ce ta tafi hijira habasha mijinta ya annabi aure ta aure ina neman amsa ummu jamil ummu habiba da cikakken sunanta ramla da kyau to ya ishe ka ka ustaz kai kokari kaga alamar so ne ai wace ce matar shi ta karshe daga ita duk matan sun kare bayan tarawa la haula wala quwwata illa billah kamata musamman Yana da cikin son annabi ka san tarihin matan shi kamar ta ba su iyayenmu ne ai ita ce na ummu mus'alama. hindu bintu abi umayyah al-makhzumiyya al-qurashiyya al-makkiyya tana rasuwa duk matan shi sun kare duk cikin matan shi wacce ce take budurwa aisha as-siddiqatu bintu as-siddiq wace ce ta kwantar da hankalin shi lokacin da ya taso ya dawo daga kogin daga kogon hira ta ce wallahi wace ce dukkan san na na khadija ta ce kalla wallahi masufa Allah bai ma yi zai kallahu abada Allah bai ta tatsar da su ta faɗi sifofin guda biyar musan sun martaba su alama ta nawa kenan? Allah alamar son annabi ta tara har suka ce ma hubbu lugatihi ka ji kana son arabiya kawai saboda alaƙata da manzon Allah kuma wannan gaskiya ne domin son da kake mai zai zunguro ka koyi yaren shi don ka koyi sanin littafin da ya taho da shi saboda littafin ya zo ne bilisanin arabiyin. don haka son harshen annabi sallama alama ce cikin alamomi da aka koro su da ke tabbatar da son shi sannan wata alama ta gaba wa Allah ta atiya bi ibadatin illa alaihi dalilin minan nabi sallallahu alaihi dalilin qati yana da asali karka kuskura ka zo da wata ibada kowace iri da kake so Allah ya baka lada sai kana da dalili to sai wani mai shuba ke to shikenan yanzu dai sai ba da misali imamu na malik Allah ya kara mai rahama wake shakkan sun shiga annabi babu mutumin da in zai karanta hadisi ya zauna kafa ce kai in karanta hadisin annabi ina zaune ya sauka sai dai ce to yanzu misali imamu na mali ya san san annabi na da asali ko ko ba a faɗa ba Allah ya ce a so annabi na don ba ka mai da'a maka so shi ba قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ربك الله cikin suratu ali imran aya 31 to ka sai ce kaga su ibada ne da ainihi ke da asali shi so din kuma sahabbai sun nuna ya ake so din yana magana shuru suke suna kimin tare sai dai ba a samu tare da son kuma sun yi wani biki da kake yanzu ba shi ya wargaza zabi surutun da za ka yi don da ya kamata su don mu samu samfuri kuna fahimta kuwa sai ke cewa to gashi ita ibada ai na faɗaɗa zuwa lokacin kuɗu ba yi ibada akwai wanda take da asali da kuma kaifiya misali sallah an ce mu yi amma tana da kaifiya don ya ce sallu kama ra'aitu muni to kaifiya kenan tana da asali da kaifiya sama girma annai ba sai ba da misali son iyaye wabil walidaini ihsanan haka yi bashi abu da kawai bin iyaye yana da asali a ƙur'ani, amma ya za a yi sai ce to in na sai mota na ba mahaifina sai ka ce in baka aya a nan? wai yana sai ya goyi bayan wato bikin maulidi ke sai muka ce kayi kiyasun ma ga nasi da nasu sai yana cewa babu abin da zai kusatar da ku zuwa ga Allah fashi duk na gaya mu duk na gaya mu amma yaman ce ya faɗi maulidi ba ko kenan don ya ce duk abin da zai ce ku aljanna wallahi na gaya mu ok to ya mance duk da tafin fito tun daga kawa'idi har mu dawwana oh sun mance ba su yi babul maulidi ba sun mance ko babul asuwa ke sun to baka da dalili ka kawo irin wannan kayasi ne basili domin ga nassi bai zo da shi ba kai ne a kwakwalwaka sannan duk wannan kwakwalwar da azancin da kake da shi ka fi sabai azanci ke nuna duk abin da za ka fara ko dai kafin su aminci da kulawa da ganowa sai ka tabbatar da kafin su ba za ka iya faɗa ba so in ka kira za ka ce rabi Allah anhu ni wazi ne rabi Allah anhu sai yin nemi rukun Allah ya dada mu kawai misali su kaga wancan siyasi ne ba ne kawai duniyar ilimi ba ma za ka kawo shi to to to ai to ai kuma gashi nan ana musabaka wannan babban kayan ciniki ne ana ta faɗa to ai lokacin da kace da takobi da sanda wanne yafi kaifi ka zalunci takobi ai alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idha qila inna as-sayfa amda min al-afa amda ay aqta shi qur'ani karan najma da asali kai ka ibadar da kake so ina asali ina ya zan karanta ƙur'ani Allah ya faɗa warattil ƙur'ana tartila hatta siffar karatu annabi akwai bikin da ka kirkiro kawo mana asalin kawo mana kaifiya da ga annabi to a duniyar karatu kawo wannan ma abin dariya ne waila abin dariya yaro ya tsinci haƙoli wannan ita ce alamun sa annabi ta nawa kenan sun shiga goma ya kamata ku ƙara mana suka ce daga cikin alamar son shi suwar sallam wallahi ka yi ƙoƙarin son karanta sirar shi wannan yasa a cikin goma ta kundila muka ƙarra karanta littafin ashifa bi ta'arifa ko kalmar tarar imam al-qadi iyab ce sufi sufi ne ko amma tun da ya koro ruwaya masu kyau a cikin littafin akwai wanda hadisi na su inganta ba ko shakka ba wasu ba su inganta ba rubabu ne maka ya cewa tare da malamin hadisi ne amma li kulli jawabin kabawa wane ne ya isa ka ce ɗari bisa ɗari baya kuskure Allah ji alƙawarin alƙawari iya muna karanta littafin saboda zuzurutun madaran bayanin wannan su so annabi karanta tarihinsa ba kuma sun ta keɓe lokaci duk alamun sa annabi kin sa kai wani yana daga cikin ma alamar son shi ka kana son ka zauna a madina da shi da yawa na ɗalibai suna su je karatu madina Allah ya tabbatar ba masu ga ɗalibi ya yi ya yi bachelor ya yi master ya je madina ya je ainihin ba saboda kuna ce yana makwabta kaɗan da sallallahu na'am shi yasa abu in ya faru a madina abin sai da kwanan da aka cewa an gano mai kama da wai eh, makamin linzami me zami ya ke ta madina jinatu rasu abu gani ba ne wani suka ce ko dai daga makiya ne ko kuma a gwamnati je ta tura nata don kakkaɓo wannan ja'irci ɗin waɗannan daga cikin alamomin son annabi kenan guda nawa yawa kawai ne magana kan alamomin ne daga ciki duk wani abu da za ka yi da sunan ibada dole sai wani abu an ce a yi na biyu yaya annabi ya yi na uku dan wa yi. in ba ka ba in za ka cika duniya da yi <laughs> ba kake ba da ladan bare ma abota ilimi sun san bata lokaci kake yi ya annabi ya yi kuma lokaci sai a yi me yake a yanka wannan ba za ka taba samu ba a kokarin tabbatar da abin da ba dalili abin tsoron shi ne sai ke ma littafin Allah ƙarya ke ma annabi ƙarya kuma ce man kazaba alayya muta'ammidan wanda ya nuka dangar fale tabawa maqada min an-nar a annabi shi ya fara ya yi azumi to kake azumin mana me yasa kake azumi ran litinin ya mun zalla yace domin ran da aka haife ni kenan to kun ji ko ran da aka haife ni to kake azumin mana sai ka azumi azumi ba biki ba in ku yayi kawai da yi a za ka iya samu ba to ga alama karatun ya cinye tafsiri tun da kun ce saura minti biyar amma tun da majalisin ƙur'ani sai kun yi haƙuri ko aya ɗaya sai mun kara kawo aya barakallahu fi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأنصاب والأزلام رجس من عمل فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا قوة بسكر إيماني آية تسعين كانت السورة تبر المائدة يا قوة بسكر إيماني إنما الخمر kun ga giya alhamdulillah giya a nan duk abinda ya tumanyantar da hankali sunan shi giya tumanyantarwa gusarwa saboda haka ba haushe yadda wani dan wake ce malam abin mamaki shi yawanci hausawa sai sun ɗauka giya sai in ta ruwa ta kwalba ita ce haram amma duk wani intoxicant kwaya ma giya shisha in tana bugarwa giya ce ita yana daga cikin abin da ya jini yaɗuwar shaye-shayen kwaya ana ganin a ai ba ruwa ba ne kuskure ne wani Allah ya kyauta Allah ce kaga giya wal maisiru da caca maisiru head or tail an gane ko berin su naija wace su ne? a eh, club kaza za su ci real madrid kaza kaza za su ci misali kan wannan sa'i caca adda sanya mota lallai giya da almaisir wal ansabu al ansab gumaka wal azlam jam'in zilmu neman sa'a da kibiya irin ta tsafi amara ni rabbi na hannun rabbi sai a gefa in mutum zai tafiya sai ce to tafiya nan taka akwai sa'a amma ka cilla kibiya idan ta fito ubangiji ya ce in tafi zan tafi to neman sa'a ta hanyar gwaji da kibiya shine al-azlam dukkanin su Allah ce rijisun min amali shekar azanta ne daga cikin ayyuka irin na shaytan fadkanibu dukkanin sun ce shi to an ya faɗi abu guda hudu ne alhamru maisir ansab azlam kuma sun fadkanibu ɗaya da ce ha ba ai rijisun ake nufi tun daga ba da rijisun ne to ku nisanci wannan rijistin wanda ya kunshi waɗannan abubuwa guda hudu ku nisance shi la'allakum tuflihun da fata za ku rabota اللهم اجعلنا من المفلحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته